Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da naku Nasiru Sani. A daidai lokacin da aka gaza tattaunawa tsakanin sojojin da suka kwaci mulki a jamhuriyar Nijar da kuma kungiyar ECOWAS. A nata ɓangare. ta ce ta samu wasiƙa wadda a ciki sojojin ke cewa sun amince da ta yin shiga tsakani da ƙasar wadda ke arewacin afirka ta gabatar wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa Assalamu alaikum Radio France International mai albarka mai magana Comrade Ahmad Afansu Bajoga ina kiran ku daga nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To dangance da wannan maudu'i ne kan amincewa ƙasar Algeria shiga tsakani da sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar suka yi bayan kwashe wato makonni ana takaddama to hakika wannan abu ne mai kyau sannan kuma muna yi wa kasar eh, algeria fatan alkhairi da fatan za ta shiga tsakani domin daidaita dukkan al'amuran da suke ci gaba da ɗan faruwa wanda suke jawo al'umma tashe-tashen kula da shiga matsi na rayuwa sannan kuma kasashen da suke makwabtaka da jamhuriyar nijar da suka sa mata takunkumi muna kiransu da su yi wa allah su yi annabi su buɗe iyakokin nan domin kuwa al'ummar kasar ake cutarwa ba sojoji da suka kifar da mulki ba da fatan za. salam irfi hausa abdulkarim luluka da zaki mata mai jamhuriyar niger to wannan abu ne mai kyau yadda algeria ta samu nasara wajen shiga tsakani tsakanin sojoji da kungiyar ecowas to nasarar dai da ta samu mun sani dai ba ba don a maido da mulkin demokuraɗiyya ba akai kai yadda take kirare na wata shida mu dai mun san hangi ya tattauna da za a yi dai ta ɓangaren takunkumin da aka sa muna a ƙasar nijar to wannan shine za a tattauna ƙungiyar ecowas ta an sassauta amma ba don a gudanar da zaɓuka ba a watanni shida gaskiya wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba su dai san da tsawara in an zauna an tattauna a fahimci juna ya rufe hausa ta tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkar gidan rediyon Faransa mai albarka ya ne muku barka da safiya. wallahi haka da ne sojojin Nijar gaskiya sun kyauta yadda sun ka yi ma muna fatan cewa to Allah da ya sa sauran kasashe makwabta su ma a samu tattaunawa irin waga kuma da hike an ci sojojin an samu hatsara hasarar rayuka guda talatin ba bina ko ba dai duka dai to ubangiji Allah zai kama musu wajen tsaron kasa kuma Allah ya yi sauki sauki Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Bai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Alhamdulillah wannan al'amari da sojojin Niger suka amince da shi abu ne mai kyau. Dama abin da a kowane lokaci mu talakawa Afirka muke ƙara kuka kenan kuma muke kara ba ainihin shugabannin mu shawara da ya kasance su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Domin saboda idan Allah ya hukunci aka samu haɗin kai tare da su ya kasance mu na Afirka suka haɗa kansu suka samu jituwa to insha Allahu wannan cin fuska da cin zalin da kuma kwashe mu da dukiya da turawan yammacin duniya suke yi insha mu Allahu za mu samu sauƙin shi kuma za mu samu ci gaba a Afirka amma idan ka hanga sabida ainihin rashin haɗin kan ainihin ƙasashen Afirka shine ke kawo cewa gaba ɗaya Afirkan ba wani ci gaba tare da ita amma idan Allah hukunci aka samu haɗin kai to muna tare in Allah da za a samu ci gaba a Afirka muna godiya da fata alkhairi gidan rediyon faransa mai magana ibrahim yankin hula mai godiya kin jihar niger assalamu alaikum ya rafi hausa mai magana muhammad lawali daga arlit jihar agra jamhuriyar nijar to wannan shiga tsakani da algeria ta ce za ta shiga eh, tsakanin sojojin juyin mulki da sasantawa a game da siyasar nijar mu dai muna ganin ba girin girin kin ba ta mai saboda ita algeria inda gaske take to sojojin na hawa ba da gaske suke ba saboda dama abin da ya kasu ba ta hujja ba ce kwakwara ta kasu kai juyin mulki kwadan mulki ne kawai saboda kaga ko a yau mun samu labara an kashe soji talatin bar daya ko in ce ishirin bar daya a yammacin kasa kenan sun ce tsaro ne ya kawo su kin ga magana wannan tasu ba magana ba ce to abin da muke fata dai allah sa a cimma matsayar da ake so da gaskiya assalamu alaikum assalamu alaikum radio faransa gira radio mai albarka mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri najeriya gaskiya mu ba mu yi mamaki ba wannan tayin da niger suka yi algeria kuma algeria maganganun da suka faɗa na miyarar milki a bayan watanni shida a zabe kuma kowane jam'iyyu suna da daman da za su tsaya takara shi yana da kyau ya kamata su sojojin su saurari maganan tun da su ne suka fara magana wannan maganan yi wannan maganan daidai ne a watannin shirya sai a samu a shirya zabubbukan kowa ya fita ya tsaya takara ya bi doka ya bi ka'ida ya tsaya takara su mika mulki saboda haka abin da algeria ta faɗa muna goyon bayan ɗari bisa ɗari yanzu zaman Nijar da ake yana zaman doya da manjara tsakanin su da ECOWAS a gaskiya fi sabila talakokin kasan suna shan wahala saboda haka talakoki mu suna shan wahala ba masu su sha wahala mai magana Ibrahim boligaji daga Maiduguri Najeriya. sashin Hausa na Radio France mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka ƙaramar hukumar Jakuskon jihar Yoban Najeriya. a shiga tsakani da gwamnatin algeria ta yi kan maganar jamhuriyar niger gaskiya wannan abu ne mai kyau saboda ya kamata a ce ita ma jamhuriyar niger ta koma hannun demokuraɗiyya domin duk da ma 'yan ƙasar suna buƙatar wannan amma kuma a yanzu a dubi na halayyar duniya mulkin soja ba mulki ba ne wanda 'yan ƙasa za su ce suna so su yi abin da su ga dama to muna roƙon Allah Allah ya kawo mana alkhairi a ƙasashenmu da ma duniya baki ɗaya na gode ku tashi lafiya magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka ƙaramar hukumar jihar kuskon jihar yoban najeriya mai magana hassan albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya muna godiya sosai a rafa hausa To tabbas wannan abin a yabawa ƙasar Aljeriya ne bisa shiga tsakani dama sati biyar baya da ya wuce ta yi bisa yanayin yadda dai za a kawo ƙarshen wannan tashin tashina da yake shirin faruwa tsakanin Yahu da kuma ƙungiyar ko ƙungiyar ECOWAS. Bisa dai wannan dambarwa da suke tsakanin sojojin mulkin soji da kuma wasu sassa wasu 'yan Sidiyahu da suke ƙoƙarin yunƙurin kai hari da ƙarfin cin tuwo. to muna ƙara jinjinawa ita ƙasar Algeria, duba da za ka ga namijin ƙoƙarin da ta yi wajen sasanta wannan tsakani wajen sasanta wannan rikici da yake faru shirin faruwa to muna fatan da su ma sauran ƙungiyoyi ɗin ko kuma sauran ƙasashe za su yi ƙoƙari wajen mara mata baya da ba da shawarwari da ya dace duba da za ga abubuwa ne wanda ya shafi al'umma kai tsaye abubuwa ne wanda idan ba a kawo ƙarshen su ba Allah kaɗai ya san inda zai tsaya duba da za a ga wai ita fitina idan tana bacci wanda ya cakalo ta ba a san lokacin da zata tsaya ba Allah ya kawo mana mafita cikin wannan harka tamu ta Afirka ita kuma ƙasar Aljeriya da ma sauran ƙasashen da zasu su biyo baya Allah ya tabbatar da wannan mara goyon baya da suke wa mulkin soja na ku Hassan Albasari Abubakar Angon Fatima da ke nan cikin garin cikin Jihar Yobe tarayyar Najeriya na gode kada a shafa Ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka da shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Aminu Aligar Gasau na dogon karfe daga jihar Kano. Radio Faransa mun gode da mu dama da kuke yi gaskiya ne gaskiya kasar Algeria ta yi kokari game shiga tsakanin da take na kasar Niger abin da ke faruwa a kasar Niger muna fata dai sojojin nan da su ba da haɗin kai abubuwa ya tafi daidai yadda za su ba da dama a ce su ba da lokaci ma a ce za su miƙa mulki a farin hula saboda a yi zaɓe mai inganci wanda talaka zai zo yi ji daɗi tunda talakawan sun nuna suna yi da su to su yi ƙoƙari su inganta zaɓen da za su ba kuma su zaɓi mutumin da za su ba tabbatar mutumin kirki ne za su ba wa kasar a hannunsa ko da na riƙon ƙwarya ne muna fatan dai a ce kasar nijar ta zauna lafiya da kasar mu najeriya da dukkan kasashen afirka gabaki daya muna fatan mu zauna lafiya gaba daya mai magana aminu ali gargasa na dogon karfe daga jihar kano radio faransa ku tashi lafiya assalamu alaikum din radio faransa mai magana baban fatima Gadonasco ganga to dangane da yunkurin algeria na sasanta sojojin da suka karɓi mulki nijar da ƙungiyar ecos wanda hatta ba su shawara cewa wata shida su ba da mulki ga horar mun ji daɗin wannan abin da nijar ta nuna cewa tana son ta karɓi sulhun wannan al'amarin to ko dai ba wata shida duk dai abin da ya samu dai a dai zauna a tattauna a san matsalar da ake ciki a warware ma nijar wannan tashin hankali wanda yake takunkumai da sanar su mata yawa haka muna roƙon allah ka sa wannan shara ta algeria da sojoji da suka bi mulkin niger allah kaddare yunkurin nan a ci nasara a kai ne a sasanta a dunde a zauna lafiya a jamhuriyar niger a tashi lafiya don faransa kwata da babin fatima gadon nasko ganga assalamu alaikum Assalamu alaikum Radio France International mai magana Sabiu Kanan Tsari Kamaye dan harin tambar jihar Age a jamhuriyar Niger. Hukumomin sojan Niger sun yi daidai duba da amincewa da suka yi ga kasar Algeria domin shiga tsakani dangane an kawo karshen rikicin siyasar Niger. Ya Allah ya ba wannan hukumomi na Algeria ikon eh, kawo karshen wannan rikicin siyasa eh, Niger. ya allah ya kawo mu zaman lafiya a ƙasarmu nijar da ma sauran ƙasashen afirka na duniya baki da mai magana sabiu kanan tsari shi kan waye ɗan harin tambar jihar age a jamhuriyar nijar amma a yanzu ina musura ta libya radio faransa ku tashi lafiya Assalamu alaikum yarfi Hausa gayu ne da Nijar musura ta libya dangane da wanga shiga tsakani da sojoji suka ce sun amince da Algeria ta shiga kan su da ecowas eh to da maslaha dai ko iri ce abin nema ce don haka duk matsala da za a yi dai a sa ci gaban ƙasar nijar din kan sojoji su ce din suna neman matsala su ce zai su biya ma ecowas al'umma ƙasa kuma a maida su gidan jiya inda suka hoto da matsala da za a yi su yi dai yadda za a yi wanda al'umma nijar zai su samu abin da suka nema aka yi to wannan shine abin da muke buƙata allah sa dai a samu daidaito tsakankanin mu da kasashen ecowas ne saboda al'umma su masu a masaukin wannan lamuran gaba dai gaba da yarfi wasa assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio barakatuhu radiyon faransa mai magana alhaji ilakimi babban katami na biyu kasar buzarijan ta wajen buriyar nijar bisa wannan sawar baki da ƙasar algeria ta yi na sasanta 'yan siyasa da sojojin da suka kwaci mulki to wannan abun mu 'yan ƙasa 'Yan Nijar muna maraba da shi, ban ma yaƙi, a sasanta, a tattauna, a komo dimukuraɗiyya su ko sojoji su koma su Mai magana Alhaji Idi Hakimi babban katami na biyu ƙasar Buzar Jan ta wajen Jamhuriyar Nijar sai na ji daga gari ku France. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Faran suna na Mustapha bayan mega daga nan guso jihar Zamfara tarayyar Najeriya dangane da tayan da kasar Algeria ta yi ma sojojin jamhuriyar Nijar na shiga tsakanin dambarwar da ke tsakanin sojojin jamhuriyar Nijar da kungiyar tarayyar yammacin Afirka ECOWAS har ta yi tayan ba da shawara na miƙa milki a farar tsawon watanni shidda so alhaƙiƙanin gaskiya ƙasar algeria ta nuna dattaku tsakaninta da jamhuriyar niger da ƙungiyar tarayyar afirka ecos ya kamata da ƙungiyar tarayyar ecos da sojojin jamhuriyar niger su tabbatar da cewar sun ɗunke barakar da ke tsakaninsu in dai dun 'yan ƙasa ake kuma don a samu sauƙin rayuwa domin fahimta juna to a ɗauki mataki na hawa teburin sulhu domin a kai ƙarshen dambarwa. Assalamu alaikum Radio France International RFI mai magana Isa Abu Tanfayi ma dawa Niger. To lalle ta yi da Alshe ta yi farko ga sojojin kuma sun kai biris da wannan magana yanzu ga sun dawo hanya. Kwamitin da tayin sun ka kyale ta su ita kuma ta yi shiru bata ce koyin ba yanzu ga su sun biɗo ta. Kenan ga sun ga obari kuma sun ga hanyar bi. to ya yi daidai allah sa a yi tattauna ta alheri allah sa a yi shiri na alheri kuma kuma lokacin da an ka ginda ansa kuma a yi shi a kare a wani a zauna lafiya da mu yanzu hankalin matashi yake tun daga hini yanzu matsaloli na tsari sun taɓarɓare cikin ƙasar ta mutum da an ka amshi mulkin ga sojoji sun ka amshi mulki ga shi na abin ƙara irin caɓi a ɗaya abu kai nan ka ji an ce an kashe soja kaza na an ce an kashe soja yanzu har gashi an kashe mu na sojoji yanzu har talatin ba ɗai Eh, kwanaki an kashe mana sha biyu to shi wanga abu an yi alheri da kasa ta hankali ya rabu kashe kashi to gara a tattamna nan ta alheri a zamana wuri guda hankali ko shi ya guda da fatan mutashi lafiya radio france international rp mai magana isa abu fayi ma dawa niger Mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro, da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman injiniyan namu na yau Hassan Alhassan Sulaja da ya sada ni da ku a kan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa